to muna babul qirad qirad shine wani irin fatauci ne wanda yake ya zo bayan musulunci a cikin sahabbai mashru'iyyatihi mashru'iyya shine mina aka samu asalin shi shine al-ijma ba ayat qur'ani bace ba sunna bace al-ijma sahabbai ne suka yi ijma'i domin sun lura al'amari ba zai tafi ba sai da shi mene irin al-qirad qirad shine wani na da kuɗi wani ya iya aiki ya iya fatauci mai kuɗi ya kawo mai fatauci ya kawo aikin shi saboda haka akwai dukiya da kuma akwai aiki amin. su ne za a haɗa sai su zama kamfani ba wai kowa ya kawo kuɗi ba ko kowa ya kawo aiki a wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo aiki shi ne karatu. yau ɗin nan wanda ya duba da kyau da basira in ya ga abin da yake faruwa a bankunan duniya gaba ɗaya kiradi ne domin shi banki ba eh, kuɗi yake kai mishi ba mai kuɗi ya kai banki ko shi banki ya aiki shi ne kiran to ashe kenan musulunci dama ya shi fiɗa mana wannan ƙa'idodin sai dai za mu bi ina kuma gargadi. ba duka mu'amala ba duka mu'amala ta banki musulunci yadda da ita ba ba duka ba amma dai a sifa amma haka in an duba shi muna karanta fiƙi muna gani sai inda muke ganin akwai rikici sai muga musulunci ya riga ya warware tuntuni Allah shirya da mu